tare ne daga kokarin tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimun da suka faru tsakankanin al'ummar farko tun bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi sallama har zuwa shekara ta tafi da ɗaya bayan hijira shekara da aka shi na Hussein dan Ali dan Abu Talib Allah ya tsara masa da shi da mahaifinsa babu shakka wannan malami ya kai matuƙa wajen tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da na rigingimu waɗanda suka raba kan mutanen da yanzu ake cewa musulmai Allah gije ya samu dace jama'a masu wannan kafin nan manta ba dai muna kabi biyan wannan malami a inda yake mana bayanai game da shubuhohi waɗanda yan bid'a suka kawo don su soki mutuncin sabai muna kan shubaha ta goma wadda take bayani akan irin karyar da yan shi'a suke dangane da cewa wai sai na Umar ɗan Khattab wai ne ya haramta auren mutu'a wai auren mutuwa wai addinin musulunci ne mun ji bayanai a kasusuwa da suka gabata kamar har kusan karatu uku ko hudu dangane da wannan matsala ta ainihin auren mutuwa mun gangaro muna karanta hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da asar daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka faru game da wannan matsala daga littafin as-sunan al-kubra na al-imam al-hafiz Abu gamta mu tashi akan lambar hadisi na dubu goma sha hudu da dari daya da hamsin da daya a yadda al'imamul bayan yake cewa akbarana abu abdullahi shafiru kala haddasana abu abbasi muhammad ibn yaquba kala haddasana al-abbas ibn muhammad ibn kala haddasana zaid ibn al-hubadi haddasana عبد الملك بن الربيع عن صبرة ابن وحدثنا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل ابن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن صبرة عن أبيه bayan da ya kawo wannan isnaloji guda biyu dukan su suke akan ainihin wato abdulmalik dan rabi dan sabura daga ainihin baban shi shine ainihin wato arrabi dan sabura kenan an jabbihi daga sabura ibnu ma'bad al-juhani sahabun nan qala sabura ke yace amarana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama bil Allah ya ba mu damar cewa mu je mu auren muta amal fati shekarar da aka yi fatu makka hina da kalla makka lokacin da muka shiga makka sun malam na khuruj ha? sannan ba mu fito daga makka ba hatta na hana aru asali manzo Allah ya hana wanda kuma manzo Allah ya kwana kamar goma sha bakwai ne a wannan ainihin fatu a garin makka mun ji a wannan hadisi da ya wuce cewa ainihin wato kwana uku kawai aka yi ana yi daga na annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta malam bayaki ke cewa lafzu hadisi ibrahima lafazin hadisin ibrahimu dan sa'ad kenan daga abdul malik rawahu muslimun fi sahihi an ishaq ibn ibrahim al-imam ya fitar da shi shi ma daga ishaq ibn ibrahim gashi nan shine wato malamin salamatu ɗalibin yahya ibn adam na fata mun fahimci wannan mala yace abu tahir al-faqih wa abu abdullah al-hafiz wa abu zakariya ibn ishaq ibn abu duk waɗannan malamai suka ce قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا حرمرة ابن عبد العزيز بن الربيع ابن سبرة قال حدثني أبي يجي بابانا ليبان العباد شيني واني عبد العزيز عبد العزيز بن سبرة ابن الربيع ابن سبرة ابن معبد عن أبيه عن جده حول السند وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة حدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن الربيع ابن سبرة عم ابن معبد قال شما إسماعيل يأتي إذوى الربيع والنمتين يتي قال سميت أبي يتي ناجي بابانا إن جاء عبد العزيز تنكنا الربيع يتي ناجي بابانا شيني ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه yana ba da labari daga baban shi wai babban nashi shine sarfara tabul ma'bad anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ama fathi makkata amara ashabahu bi tamattu min an-nisa'i cewa a shekarar da aka fito makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa sahabbai izini yin ziyawar mutawa fa kharajtu ana wa sahibin limin min bani sulaim yace da ni da wani abokina cikin banu sulaimin sai muka fita hatta wajadna jariyatan min bani amir muka tarar da wata budurwa yan kabilar banu amir ka annaha bakratun aiba kamar yan budurwar kuma farasan fakhasabnaha sai muka nemi aurenta na muta ila nasiha muka yi mata magana muka yi mata tai wa aradna arewa burdaina muka nuna mata waɗannan bargo guda biyu da muke da su fa ja'alat tanzuru ta dinga dibi fatarani ajmala sai ka gana fi kyau min sahibi fiye da abokin nawa wata rabur da sahibi a sana min sannan ta kuma abin da ya zo da shi na farko ya kuna kyau wa na nafsaha sa'atan ta ɗauki lokaci tana shawara da kanta tana tunani sun matsara ni sannan ta zaɓe ni ala sahibi ta zaɓi mai kyau mutum akan mai kyau bargo fakunna ma'aha ma'a fakunna ma'ana salatu shi waɗannan mata yi sai tare da mu har kwanaki uku kun ma'amar na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi firaki ina sannan manzo Allah ya umarce mu da mu da su lafzu hadisi a yahya ibn yahya rawahu muslim fi sahih an yahya ibn yahya lafazin hadisin malam yahya ibn yahya an-naisaburi kenan al'imam muslim ya fitar da shi daga wannan malami ya daga cikin malaman da dama muslim ya yi ruwaya sosai daga gare shi daga cikin malaman da suke da ruwaye masu yawa kwarai waɗanda muslim ya yi ruwaya daga gare su yahya ibn yahya al-laisabu akwai yahya ibn yahya al-laifi al-andalusi wanda ɗaliban imam malik ne daga cikin masu riwayan muwaɗa to ba shi ba ne wannan wanda mutumin yammacin duniya mutumin ainihin asbaniya wannan yahya ibnu yahya an-naisaburi babu malama hadisi ne mutumin ainihin garin su shi ma muslim ne mutumin garin naisabo kasar kira ina fata mun gano wannan jama'a in ba kuma ta bane wannan hadisin mun ji rawayin shi da dama a baya riwaya ce eh daban-daban yake ta kawo mana kuratan kisan ne. annabi ya ba da izinin a yawaran mutu'a a fatuhu makka shi da kai shi ya halarta har mutane suka fuska suka je neman auren kuma suka yi ana cikin zaman wannan aure na mutu'a kafin ma lokacin da suka sa ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada sanarwa cewa wanda ji yake tare da wata mata ta auren mutu'a to ya sake ta kar kuma ya anshi komai a hannunta dukkanin suka saki waɗannan mata sannan sai kuma kisa shi wannan da ya ta ba da labarin cewa dan uwan shi ya fi shi dukiya mai kyau shi kuma ya fi shi kyan fuska da ɗabi'ar mata ta zaɓi wannan kyan fuska fiye da kyan dukiya kuma abu ne na ra'ayi akwai karin magana share a larabci da suke cewa a saifa don ya'atin labar kisa ce shahararriya. yarinya ce mai kyau 'yan sarauta a jahiliya aka ba ta auren tsoho sa'an uwanta ta haƙura ta aure shi alanta da wani ta take so da sai gina shi ta mashi iya wulaƙancin duniya da sama za ta iya mace ta mashi a yau saka kawai take ya kasu wannan shi ta kuma ta auri wannan saurayi wanda bai da sana'a bai da komai wato ɗeran masallaci ne wajen talauci ta aure shi ana nan kuma sai kunci ya musu kunci kuncin rayuwa ya musu tsanani suka rasa abin za su sai ta aika da kafo kuma wancan tsohon mijinata take da mai dukiya ne kuma ta san yana da alheri don Allah ya taimaka musu ita da mijinta ba shi ne sai ya kuma da sabo a sai ba zai yi a lamana sai ai tun da bazara ki riga kin lalata ki tun farar da ki tun bazara ke rabu da ni ta hanyar wulakanci yanzu ki auri wani talaka kuma ni ci da ku sai ka sai tare ke ta yayi shi kenan sai ta yi tsaki da ce dama na kusan talaka na wallahi akan gudun ka wuya ce kusa da ka to shi ne irin wannan ya fara malam ya ce أخبرنا علي بن أحمد بن عبدانا قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عثمان بن عمر الدبي الدبي قال حدثنا سلمة بن شرير حول السند وأخبرنا أبو عبد الله حافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو جعفر محمد بن صالح بن حانئ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الصيدلاني حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا حسن ابن محمد ابن أعين حدثنا معقل عن ابن أبي أبلة عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع ابن صبرة عن أبي هاي ذي ولد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة شمزا الله يا هنا المتعة وقال يتي إنها حرام تا حرمت إتولنا الثناءة أو المتعة من يومكم هذا tun daga yau din nan ji Allah ya yau mulki ya har tashin duniya kuma kana a aka an fala ya aku wanda ya riga ba da sadaki to kai karbi komai a ciki lam hadisi abi abdullahi wa lam yadhkur ibn abdan yace wannan lafazin na abu abdullahi al-hafiz kenan al-imamu ainihin al-hakim kenan bai ambaci ibn abdan ba a cikin isnadinsa wa qawluhu cewa da yi wa man a wa ila akhiri daga fadin manzo da yake cewa wa man kana a fa ila akhiri rawahu muslim fi sahih an salama ibn shahid wannan ya cikin ma muslim ya rawaito shi a cikin asaidin daga ainihin salamatu dan shabibin kamar da yake a cikin wannan isnadi wa akhbarana yace akhbarana محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو ابن أبي جعفر أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب إجلاز مرضان الله أتيا لكن كعبة فكان الركن اليماني لكم قوفة لكن كعبة وهو يقول هنا تشيوا يا أيها الناس إني kuntu azintu lakum bi rizqin jayi kai taron jama'a da dai na halatta muku ku yi mutu'a ala ku tsaya ku ji wa inna allaha harramaha ila yawmil qiyamah da zai Allah ya haramta wannan tashin alkiyama faman kana indahu min hulna shay'un wanda ke tare da wata mata a cikin ire-iren waɗannan mata fa yukhalli sabila ya je ya ta wala ta'khudhu minha mimma atitumuhunna shay'a kar kuma ku anshi wani abu daga cikin abu da kuka basu rawahu muslimun fi an abi bakr ibn abi shiba muslim ya fitar da wannan a cikin as daga al'imar imam abubakar ibn abi ba mai musannaf wa kazalika wa abdullahi ibn Numairin an abdul aziz ibn umara duna bikr tarikh haka kuma waɗannan masu riwaya abdullahi dan numair ya ruwaito daga abdulaziz dan umar ba tare da ya ambaci lokacin da abin ya faru ba kamar da aka ambata a nan cewa a fatuhu makka to shi bai ambata warawan Ja'far ibn Aun wa Abu ana an Abdul Aziz ibn Umar mu'arrikhan bi hadith al-wala su kuma annabi suka rawaito suka faɗi lokacin da abun ya faru lokacin aikin hajji na al-wada mun ji cewa kuma faɗan wannan aikin hajji na al-wada din munkari ina ba ta mun tuna wannan wa akhbarana Abu al-Hasan Ahmad قال أخبرنا أحمد ابن عبيد الصفار حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز يقول لي رواية ذيك إشارة وتكي بشبوزي وتكي بإنجلسة عن الربيع بن صبرة أن أباه أخبره أنهم خرجوا آه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الوباء وأن رواية تجد كده أينهم واتو نكارا ودى ذا مزومج cewa a aikin hajjin shi shine munkar wanda ya inganta shine a fatuhu makka mu gane bambanci fatuhu makka shekara ta bakwai aikin hajjin bankwara kuma shekara ta tara bayan hijira mai shi shine wancan na farkon fatuhu makka ko kuma a ce amu auta domin duka sun faru ne a shekara daya amma wannan kaidin da za a kira a ce wato ya faru ne a fatuhu makka a a a a a a wannan shi ne ainihin yake da nakara kamar da yake a can a abunu ainin daga abdulaziz dan umar kun ga abdulaziz dan umar dan a wannan isnadin abdulaziz dan umar dan abdulaziz ko wannan riwaya ita take da shuduzi gashi yace fi hajjatul wada nakara kamar farko kenan hatta nazalu bi usfana har dole je mai suna usfana فقام إلى رسول الله alaihi wa عليه وعلى آله وسلم رجل من بني مدلج wani mutum daga cikin kabilan mudlajawa sai ya miƙe yuqal lahu suraqatu ibn maliki wanda da ake ce masu suraqatu ɗan malik ko suna mun karanta labarin shi a baya wannan da ya ji labarin su manzo Allah sun fita shawa sun saka ainihin price tax sun sa kuɗi masu yawa diya duk wanda ya kashe za a ba shi diyar rai ga duk ɗaya da ya kashe aka za ka ce mashi ai gashi nan an ji labarin ana neman su muhammadu da su abubakar kuma duk wanda ya kamo su za a bashi kaza kaza kaza kuma an zo wata adaji ana tsammanin su ne ya san su ne sai ce a ba su ne saboda bai su wani musharaka da shi a cikin samun wannan kuɗaɗe ya zagaya ya je ta bayan gida ya fita da dokin shi ya tafi a ya fi sawun saboda haɗama da ya je allah cikin ikonsa allah ya ba su ainihin kariya doki shi ya kafe a cikin yashi ne ba amma doki ya kafe da kasa an kafa turki ya rasa yadda zai doki ga su yana hangen su manzo Allah kawai gan shi ma bayan sai na baka me yake waigawa yana kallon shi yana jin tsoron me zai biyo baya daga baya ya roƙe su cewa wallahi ba abin da zai musu suka suka suka roƙi Allah Allah ya kyale shi ya wuce ya zo ya magana da su yake daga nan ya tabbatar waɗannan mutanen sa da gaskiya sannan ya ce suka ce to ba ma neman komai a gunka ya ce musu ga gobe suka ce ba ma son guzurinka ba ma son komai abinda da kawai muke so shine kaka ga wa kowa kaga mu karka ga wa kowa kaga mu safa abinka ya tafi shine kuma bayan ya musulunta kamar da ya faru zamanin na Umar mun karanta ana da aka je aka cika san kisra aka zo da kayan sarautar kisra na Umar ya kira shi ce zo ka sanya a jikinka ya sanya su duka yake to yi ki mu gani ya tafiya ya tafiya ya dawo ce da ma manzo ba mu labarin cewa wani mutum daga cikin kabilar ku zai sanya ainihin wannan sira a cikin shi tun lokacin Khaibar manzo Allah ba su wannan labarin akwai wani ma sarraha cewa shine sai dai riwaya ta da yan matsaloli duk da yake malamai suna iya karfan wannan irin matsalolin abadi na ainihin fadail kuma makamantansu ala ayi halin dai babban mutum ne a cikin sahabbai a wannan riwaya da bata inganta ba aka ce sai ya miƙe yuqal lahu suraqatu ibn malikin. أو مالك بن سراقة فقال يا رسول الله اقلق باء كأنما ولد اليوم shi ya maza Allah ka hukunci na karki wanda kaman yau ne aka haifi mu kawai sun koyi ba qala inna Allah adkhala alaykum fi hajjatikum hadhihi umrah Allah ya shiga muku a cikin aikin hajjin kullun da umara wato tamattu kenan fa idza antum qadimtum idan kuka zo garin Makka faman ta tawwafa wanda bi yayi tawafi ya dakin Allah wa bayna safa marwa ya je kuma ya sa'ayi a safa da barwa ya hillu zai warware haramar shi illa man kara ma abul hadin sai wanda ke da hadaya ishara akan matsalolin da suka faru na sabai sun gaza fahimtar hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanki dangane da cewa su bata ainihin wato niyyar su zuwa a tamattu'i su kuma a jahiliya an kasance ana kyamar aikin hajji na tamattu'i mutane suna kyamar mutum ya shugaban makka ya yi ta halili ya warware ainihin ihramin tsakanin umara da aikin Haji. har a ce yana tare da matarsa ko wani abu mutu haka sa da canbi akan cewa duk wanda ya haka zai shiga cikin bala'i a dukiyarsa da rayuwarsa sai ga wanda Allah ya ce a yi wannan shi kuma bai yi ba saboda ya koro ainihin hadaya daga wajen harami sabbin sai fahimtar fahimtarsa har sai da ta kai ma yana musu sa'a tukuna suna ta tambayoyi shine wannan ya inganta wannan ainihin daga wasu wasu shi ingantattu cewa sun ce manzo Allah Salama ka bayyana mana hukuncen nan kamar yau muka musulunta kamar Musa babban tuba ne ka bayyana mana abin da suke so a yi sai ya bayyana musu wannan ainihin karatu cewa su yi ainihin aikin hajji da sabatu falan ma a ahlanna kala yayin da muka warware haramun mu bayan mun gama umara sai annabi ya ce da mu isanci bunin hadhihi nisa ku tafi ku yi tamattu'i da waɗannan matan wannan ma na kara ce cewa ta faru a aikin hajji na kwana. والاستمتاع عندنا التزويج yace muku a yarenmu na mutlajawa a shi ne aure ba auren mutuwa ba aure sani, fa'ar na zalika alar misali sai muka yi mata ta yin aure fa a bayyana suka ce san ba za su yi ta aure permanently ba illa an ya diribba bayyana ya na bayyana wa hunna adar suka ce sai dai mun yarda aure na lokaci sananne kwana daya mako kuma kamar haka wanda kana zalika da nabi sallallahu alaihi wasallama sai muka je kawo manzo Allah labari fa qala ta'alu yake ku je ku aikata haka fa qara'tu ana wa ibn ammi li ma'i burdun wa ma'ahu burdun wa burduhu ajwad min mut Yake sai muka fita tare da wani san gidan baffa na cousin dina sai ga ni ina da ainihin shi yana da ainihin bargo mai kyau ni kuma da bargo da bai kai na shi kyau ba wa ana ashabbu min ni kuma na fi shi kuruciya da samartaka fa ataina imra'atan fa a'jabaha burdu muka je kun wata mata sai barban shi ya burge ta wa ajaba ha shababi yaranta ta ni kuma ta burge ta in tana cewa burdun ka Ta tace wannan bargo yayi ya kai bargo fa kana ajalu baini wa bainaha ashar sai muka yi ainihin lissafin rani aure na kwana goma fa bitu inda ha laidata laidare guda a wajensa فأصبحت سينا وإيجري فخرجت فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والمقال وهو يقول سينا ترى مزالة سيدة كان ركن اليماني وكما أينهم مقام إبراهيم ينا خطبة ينا تشيوى يا أيها الناس كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإني قد حرمت ذلك إلى يوم القيامة يا جماعة دعنا باكو إذنكم يتمتعي لوأن ماتا إذن حرمت هكذا تاشم القيامة ومن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذ مما تجرمهن شيئا كما ليش وأخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع ابن صبرة أن أباه حدثه أنهم ساووا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم yace sun tafi tare da manzon Allah hatta balagu usfana har suka kai usfana fa kallamahu rajulun min bani mudlajin fa dhakara al-haditha bi nawi shi ma riwaya ce kamar wacce mun ka ga wannan mutum a ciki Abdul Aziz da Umar ina ba ta muna gani ba wa kazalika wa jama'atu min al-ashabi yace haka malamai da dama manyan malamai suka ruwaito su ibnu Jurayj wa Thawri wa ghayruhuma da wasu an Abdul Aziz ibn Umar wa huwa wahamun minhu ya samu tangarda a wannan riwaya fa riwayatul jumhur ala rabi' ibn sabra anna zalika kana zaman al fati riwaya mafi yawan dalibai daga ainihin malamin nan mai suna Ar-Rabi' ibn sabra wanda abul aziz ya riwaya daga gare shi mafi yawan riwaya duk sun ce ya ce lokacin fatu makka ne da aka cewa lokacin fatu rai ne wannan wahani ne daga abdul aziz wasallam ina fata mun gano وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عليا عن معمر عن الزهري عن الربيع بن صبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء هذه اللي أكبر رواية ونمال وندي كي بجنيني وجمع هذا الشيء غير الزهري in ka lura wanda yake a matsayin wancan da aka ba zai yi ga riwayar ya a rikita wancan da haka wannan riwaya ce mai kyau cewa abin nan ya faru ne matsala hana auren mutu'a yawman fati ranar fatihu makka rawahu muslimun fi sahihi an Ali bakr bin abi shayba wannan riwaya haka ta zo a cikin muslim daga ainihin mala abubakar dan abu shayba ba malik وكذلك رواه صالح ابن كيسان عن الزهري وكذلك رواه الزهري عن الربيع بن صبرة في أسهل رواية عنه wannan ya fitar da ainihin masail ne na tabbatar da ingancin abin da ya hukunta cewa wata riwaya akwai wa'azi a cikin sa sai ce akhbarana abu abdullahi al-hafiz qala dasa abu al-abbas محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة عن نكاح المتعة شامن ذا الله يعني أورا متعة رواه مسلم عن زهير بن حرب وغيره مسلم ابتدى وانا رواية قال الإمام زهير بن حرب دوننسى عن سفيان daga ainihin sufiyana dinnan آه، ورواه الحميدي عن سفيان وزاد فيه أمر فخي شما حميدي يقول سفيان يقارى أين إن لفظا عمل فخي أكن شوى نها عن المتعة النكاية سيقارى دا عمل فخي شكرا فخي مكة سيكي شوى قارواة سفيان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق اخبرنا بشر ابن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال وأخبرنا الربيع ابن صبرا عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام الخبيث وأنا فتمنى سيتي ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهري فقال في حديث الوباء أنسى إسماعيل بن أمية يا رجل الزهري سيتي ويشيما حديث الوباء شيما يسمون أن إنها رواية تجي قال أخبار يتي أخبرناه أبو علي الرزباري الرزباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا عبد الوارث عن أن إسماعيل بن أمية كنت متمنه عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله منا تارد السركي عمر بن عبد العزيز الله يكارم شرحمه فتذاكرنا متعة النساء sai aka yi magana akan auren muta faƙala rajulun sai wani mutum yuqalu da rabi ibn sabra ana ce mashi rabi'u ɗan sabra sai ya ce ashhadu ala abi ina kafa shaida a kan babana annahu haddatha cewa baban nawa ya ji anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin cewa ya ji manzon Allah ha an mutu an anha annabi ya hana fi hadithul wada'i wannan ma kaza kala haka ce wa riwayatul jama'ati al zuhri aula riwayan mutane da dama da suke daga zuhri ta fi dacewa wa hadith salama ibn al aqwa radiyallahu anhu fil ibn fi thumma an-nahy anhu muwafiqun li hadith sabra wa ma'ahu yace hadisin kuma salama dan aqwa da muka ji a baya cewa annabi ya bada izini daga baya ya hana kaga ya dace da waɗannan hadisan da suka bada cewa shekara fatu makka akhbaranahu abu al-husayn to ga hadisin ainihin wato shi abin nan din kenan sarwa dan akwa shi akhbaranahu abu al-husayn ali ibn muhammad ibn abdullah ibn bishran fi baghdad قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله أمين حول السند وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفاري قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو أميح عن إياس بن سلمة بن الأكوى عن أبي إياس يتي لك بابن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه قال سلمة يتي رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في متأة النساء عام أوساط ثلاثة أيام من الله يا أينهم واتو بعد تسوتي أي أورا متأة الشكرة دعقي أينهم فتو أوطاء يكن أوطاء فأنا ثم نهى أنها بعض فقبائكم يا عرب رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن عدي شيبة عن يونس بن محمد sai ma da yake Wa'amu aukatin Wa'amun fatihi wahidu shekara auka da fatu makka shekara guda ce fa su wa in kanat ba da fathi kaga dai wannan yaki na auka duk da yake ya faru ne bayan fatu makka fa kanat fi Amin Fati. amma dai a shekara guda ne da hu bi yasir bayan fatu makka da yan watanni kadan wa ma nuhiya anhu ama Abin abinda aka hana a wannan shekara Lafar farka baina an yunsaba ila ami ahadihima aw ila al-akhar ba bambanci a ainihin wato danganta shi zuwa ga wannan abun ko wancan abubuwa biyu sun faru a shekara wani ya faru a safar wani ya faru a ramadan to wanda ka danganta dai shekarar ce sai ce a وفي رواية سبرة ابن معبد ما دل Kana, أن kaga a cikin riwayar safra akwai abin da ke nuna cewa kwana uku ne aka halarta sun mawaƙa tare daga nan kuma aka ainihin wato samu haramci ka huwa kamar yadda abin yake fi riwayar salamatu bin akwa a riwayar salamatu dan akwa fa riwayatu kuma tarji'ani ila waqtin wahid riwayar sabar su dan ma'abadin sahabi da salamatu dan akwa shi ma sahabi wannan riwaya guda biyu suna komawa zuwa ga abu daya lokaci guda summa in kana الإذن في رواية سلمة بن الأقوى سلمة بن الأقوى بعد الفتح في قبل الأوقات وقد نكلا نهيه أنها بعد الإذن yace in kuma ya kasance riwayar salama tana nuna halarci bayan yakin fatuhu makka zuwa ainihin autsaz ne to daga nan kuma an samu haramci ya zo walam yasbut al-ibnu fiha ba'da gazwati autsaz babu abin da yanda cewa kuma bayan auta an samu halarci fa baki tarimu ha ila abadi wallahu a'lam yace sai ya zama ta zama haramun kenan har abada Allah ya san dai abin da ke cewa shi in ma ka ce eh da gaske ne annabi ya halarta a fato makka sai mun ɗauka ba a fato makka ma ka haramta ba sai da ka je auta bayan kaman watanni uku kenan daga nan kuma aka sake haramtawa ko to bayan wannan haramtawan ba a sake samu wani labarin na haramci ba kenan da yana nan a matsayin haramci har abada ko da wani zai ja rigima ya shayi ba lokacin da aka yi waccan magana a fatu makka aka dawo aka soke ba to fatu makka ta riga auka riwaya auka ta zo da cewa an haramta waccan kuma akwai haramci a cikin da a zahirin abin da za a fahimta shi ne wannan da ya ce haramun shi ne nassun mutaakhir shi ne zo daga baya da aka ya soke wancan ya yi nasku ga wancan to kana buƙatar ka samu wani dalili bayan auta da ke nuna halarci in ba ka dole a tabbata akan haramci har abada wanda wannan kuma shine abin da shi suka tabbatar wallahu a'lam fa in za'ama za'imun annaha annahu nuhiya bi dammin nun idan wani mai riya magana ya riya cewa ai lafazin ya bane da nuhiya an hana mabniyun alama ma la yusamma fa'ilu wa kasr al ha'i a yi mafa'un kasara a ce ruhiya wa annal murada bin nahi kuma ya zama shi wancan mutumin da ke faɗi wannan magana ya ce ai wanda ake nufin ya hana ba kowa ba ne illa fi hadis kala mutumin akwa umar bin al-khattab ya ce umar ne ya hana ba annabi ne ya hana ba kamar yadda suke cewa radiyallahu anhu fal mahfuz inda to abinda mu muka sani thumma ha, ya goye da thumma ha, bi fathil ha wal nuni ya zo da yawan haƙul fataha da nunin ala fadlil alal ma'lumi kenan fi kitabi ba'd wa ra'aytu fi kitabi Ya ce na gan shi ma a rubuce a littafin wani daga cikin malamai na bil alif da alu maimakon da ya undunta ga naha ana rubuta a irin imla'i na zamani da ya umara duhu ko al alif ya bisa al maktubatu ya to ya ce wanda wanda ce zama ba su za su iya yiwuwa ka iya cewa nuhiyar amma wanda ya sa na shi da nunun da ha'un da alif alifin maddi na ha wannan ba da kyau da tawilin ba ya ce na mazo wani a cikin malamai na haka ya na shi da na ha ga shi nan shi ne rubuta sun mana ha an ha a ba'adu ala inna hu wa in kana fil riwayat yake kai ko da riwaya ta kasance nuhiya din ne da zammin nuni wa kasir ha wa yukmalu an takuna fa ya tabiru an yakuna al-muradu billahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta iya yiwa ya zama wanda ake nufi da cewa ya hana shine manzon Allah wa ya tabiru umaru radiyallahu anhu kuma yake wayu ta malu umar a ya ce kuma umar ne wa riwayatul rabi'u ar-rabi' ibn samura an abihi qati'atun to in ma akwai yanki mara ɗan guda biyu ya zama nuhiya ɗin ne a cikin ko dai annabi ko dai umar to riwaya ta zo ta yankin duk wani kokwato bi annan nahi anha annahiya anha fi hadha al-ami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya mutu karra ya ce manzon Allah ne da kai shi ya hana fa takunu aula ne da waki man abahama kaga wai wanda yake annabi ya hana ta za a rike a wati wanda yake amun hana ne wadwa ya hana وأخبرنا أبو أمر محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرنا يوسف القاضي حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما daga sabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa ya tashi da babansa su ila an mut'atin nisa'i aka tambayi Abdullahi dan Abbas game da auren mut'a fa qala maulan lahu sai wani bararren bawon shi yana zaune sai ya ce inna ma kana zalika fil jihadi ai wannan ya faru ne a halin jihadi ba a zaman gida ba wal nisa'u qalilu ana karancin mata ne a lokacin qala fa qala ibn abbas radiyallahu anhuma sadaqa ibn abbas ya ce gaskiya ne kar manta ibn abbas din nan yana bada fatawa akan mene halaccin auren mutuwa amma me zai tura wannan hujja wa akhbarna abu amrin قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا إمران وابن عبد الكريم قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال أبو جمرة يتي سمعت ابن عباس وسئل عن متعة النساء نادي ابن عباس أن تنبيش كما أورا متعة فرخص فيها وترواية تريد كعيد سيتي أي باب قوم يا هلسة فقال له مولا له sai wani bawan shi bararre sai ya ce masa inna ma kana zaka wa fil nisa'i qilla wal haru shadid alga wata mala an ce fa wannan abun ya faru ne ana cikin karancin mata ana tsanani fa qala ibn abbas na'am ba ba ce gaskiya ne haka ma'ana amma shi yana ganin rawahu رواه fi في السيء muhammad ibn bashir Wa akhbarna abu abdullah Al-Hafi? قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس يونس يتي قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عروة يتي أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام بمكة عبد الله بن الزبير زمن ينا أينهم سركي suna a shi da banu umayya akan mulki a ƙasar makka su kuma suna sha sai ya miƙe yanzu wannan abin ya faru ne jama'a bayan shuɗewar sa aliyu ma ke dan ibnu abbas shi ya dade ya kawo wannan lokacin su aliyu sun mutu mun ji a baya su aliyu aliyu ya ja kunnan ibnu abbas ko amma ga alama bai saki fatawa wakoke ya ja kunnan shi ya ce mushi innaka ru'un ta'ib kai ka ruɗe tun wancan lokacin amma har yanzu gashi bayan wasu da wajen shekaru ashirin kenan a lokacin ibn abbasin sai ga abdullahi dan zubair yana shugaban wannan al'umma a kasan maka sai ke yana huruba sai ya ce ya inna inna nasan a amallahu qulubuhum kama a ama ya yace wasu mutane da Allah ya makantar da zuciyarsu kamar yadda ya makantar da idanunsu ma'ana raddi yake mai ibn abbas saboda ibn abbas ya makarci to kuma wata magana da yayi ibn zubair yana ganin ta kamar makancewa zuciya ce ya kamata mu gano na ba nan da ba wato ma bayan da annabi ko ba a ganin mutuncin kowa ne kuma je da kuke da mutum ba a cewa ba za a ga yarki ba muna furci ne irin abin da mutane suke musamman yan izala a cewa duk abin da namu yi a kyale shi na gida da rika ne jama'a yan da rika ne duk abin da wani shekani ya kwaso sai a ce ba komai duka ƙaunar manzoci nan aka dinga wani suna waka suna zindikanci, suna suka Allah suna zagin manzan Allah suna aibata uluhiyya da rubiya da komai su ce iyas ne su amma 'yan ɗarika haka suka yi su suka ce nasu kwanakin baya da wani zindiki a nan kano ya zagi mansu hain ma ba sai yana da shi ba haka su isiya kara biyu suka tashi suka ce ƙarya ne babu ruwan shi babu ruwan shi amma saboda munafurci a baya suka zagaya suka je suka ba shi kariya har suka kai karan babban malami dr ahmad na ainihin garin kano allah ya kara mashi lafiya akan cewa ya yi wannan mutumin rafi aka je gun wani matsiyacin ɗan sanda ya ci mutuncin wani dattijo aka yi mutu wani da ya kare gaskiya kowa ya san wani labarin jama'a ya zazzage shi ya rike shi wuni guda sai da aka yi ta shiga ana fita da manya da suke ganin girman shi suka sandar da shi sana ka sake bawan Allah akan kawai ya ce sai a hukunta wancan kaga sun zagaya sun mushi wai alhalin zindiki ne to dai kamata yin izala suna yin wannan ɗan izala sun fara shiga cikin irin wannan ta taɓa da tun barwa sai a ce wa ɗan izala malamin ahlus sunna sai ya fito ya fito bara sai to ai namu ne mu rufa mushi wannan magulanci ne da ma to da mai rarki a ne ya ji a a ce ɗan izala ya ce aljani ya kawo mutum sai zara ke faɗa wannan sai izala ya kai da zaman sun da sara a ranar annabi na yi sai izala ya ce ba kyau sallar takalmi sai izala ya ce ba kyau sallama biyu babu kyau ainihin wato runguma hannu sai ɗan izala ya ce tarbi addini ne ɗan izala ya koma ya durƙuso ɗan izala ya aske gemu ya ga wando wani malami ne na izala amma ko da sai a ce ai a rabu su ai mutanen mu ne kar kar kar a ji wanda ya zama siyasa ke nan ko a siyasa ta gaskiya ke ba haka a ce don kuna jam'iyya ɗaya da mutum don ya kawo wanta ana sai a ce a kyare shi to shi ne kaga nan yanzu ka zuwa bin za gama kamar ta yi zai ibn abbasin da matsayin shi daraja shi watakila ma ya bubbuna zubai daraja tun da shi ahal bait ne amma ibn zubai ya miƙe gaya mishi wannan bakan magana ya ce wasu mutane waɗanda Allah ya makantar da zuciyarsu kamar da makasar da idanunsu yaftuna bil mut'ati suna ba da fatawa cewa auren mutuwa ya halatta wa yu'arridu bil rajuli yana yi yana ainihin gugar zana ga mutumin kowa ya san da wanda ake zakin kasuwa ne kuma ya zauna a masallacin faqala sai sai shi ibnu abbas na ku. sai ya kiraye shi yace kai abdullahi dan zubair faqala sai ya ce innaka jirfun jasin kai kuma mutum ne mai ainihin gautsin hali da ɗacin baki ya maiwa da abdullahi dan zuwa yake da shi abdullahi dan abbas yake wannan magana yace kai kuma ka ce ni makawo ne ko makawo ne da makawo zuciya kai kuma innaka jirfun mutum ne mai gautsin baki root shine jir root wanda bai iya sai kan abin da zai faɗa sannan jasin wanda kake kuma mai ɗacin hali gari غريبا فضل Kana da kacin hali da ganganci fala amri na rantsa da Allah da laqad kanat a mut'atu tuf'alu ya imam al muttaqina yace na rantsa da Allah ana yin mut'a a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana nufin manzon Allah fa qala munin zubayr sai ibn zubayr ke cewa fa jarrib da nafsika to ka gwada da gani dan halarta a fata shi yake zai yanka ke cewa koyaye ko wallahi kiraran shi da Allah la in fa'alta in ka sake kai na la arjuman naka bi hadarika kiraran da Allah sai an ji ka duwa don an in ka kai sai dan halarka gwada yanzu ka ga gama irin wannan shi ne kirma da kisa tsakanin mutane wancan ya ce sunna ka ai wannan ya rantsa da Allah ya ce an yi a zamanin annabi in ina da ya ce to ai ko ya kawo nasu sai mutane ce kai wanda ka dama ba ka ce cikin ba zama dole a yi hakikin wanne ne daidai wanne ne irin na annabi kowa sai ta yana kara annabi alalin kuma yana annabi makarƙashi ne a cikin abin annabi dole sai an san da wanne ne da gaske wanda yake na zamanin manzo Allah ko wanda annabi ya sa mai abu hakika abin da ibnu abbas ya faɗa daidai ne lam yahna bi rafawa da kama shi ba an yi a zamanin manzo Allah amma kuma an hana kuma bayan yi a zamanin maza shi ne kawai hujja قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المجاهد مهاجري ابن سيد أنه بينما هو جالس إلا رجل جاءه رجل يأتي والمسلم يازو فاستفتاه في المتعة سيباش فتوى يتنبيش كالمتعة فقال له ابن أبي أمرة الأنصاري سي ابن أبي أمرة الأنصاري يأتي مش معنا سندا قال يأتي ما هي والله laqad fu'ilat fi a ayyamin imam mulki ce na rike da Allah an yi a zamanin manzon Allah qala ibn abi amra inna kan rukhsa yace i an yi amma rukhsa ce fi wani islam liman tsaro ilaiha ga wanda yake da bukata kan maitati yadda ka san an halarta cin mushe wajami da jini wala bil khinziri da naman alade kuma ahkama lahu dina wana ha anha sannan Allah ya cika addini ya in ji sahabi ibnu abi amr a wata riwaya ta ibnu abbas din can aka ce yana makamu sai ya ce ma dan jagorar shi juya ni inda zan kalli fuskar shi sai da ya biya sannan shi ma ya daga hannu ya ce innaka innaka ru'un zirfun da kai kuma ka iya sakin baki da rashin kunya ai na girme ka misali ibnu abbas ya girme shi ya girme shi shekara goma sha biyar ka kuma wasa shi kuma ya fi shi ilimi magana ilimi amma kuma shi kuma fi shi gaskiya Allah shi kyauta قال ابن شهاب واخبرنا ربيع بن سمره الجهني ان اباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي دا na taɓa yin mutu'a a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min imra'atin min bani Amir bin Buzairi Ahmaraini thumma nahana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an mutu'a wannan riwaya da muka ji a قال ابن شهاب وسمعت الربيع بن ثورة يحدث ذلك يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وانا جالس يسير ناديا انا ابو عمر بن بارئ العزيز لاباري رواه مسلم في الصحيح الحرملة ابن يحيى واخبرنا ابو بكر بن الحارث الفقيه قال اخبرنا ابو محمد بن حيان ابو الشيخ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا ابن وهب فذكره ya ambaci hadisin binawi da kwatankwacin wancan illa na hukala yu'arridu bi ibn abbas yana wa ibn abbas gugar rana kaga sai aka ce yana wa mutumin gugar rana nan kuma aka faɗi sunan mutumin wa zada fi akhiri qala ibn shihab wa akhbarani ubaydullah anna ibn abbas kana yubki bil mut'a cewa ibn abbas ya kasance yana bada fatawa da auren mut'a wa yughmidu dhalika alayhi ahlul ilm malamai kuma suna ainihin wayi kumisu malamai kuma suna mishi kutse suna suka shi akan wannan suna mishi raddi ba su kyale shi ba don ko malamin suna ne kawo irin wannan magana ba a kyale shi kaga dai malami ne sahihi iya kasa yin malami amma akan wannan ba a kyale shi ya kamata mu gano wannan jama'a to shi sai ya ce fa ababnu abbasin ibn abbasin ya ƙi sakin wannan fatawa ya kafe akan an yantakira an zalika yake ya canza ainihin fatawa hatta ta duka ba da shu'ara ya kulu har abin ya zama abun waka ana cewa ya sahi hallaka fi fut ibn abbas hallaka fi na'imin khudin na'imin khudin mubattara takunu maswaka hatta masdarin nas qala فازداد أهل العلم بها قدرا ولها بغدا حين biyar a الأشعار sai ana waka ana cewa ya sani ya kai abokina Allah ka fi fito guna ba kai ko ba kai amfani da fito ya guna abbasin ka samu mafuta ba Allah ka fi na'imin ba ka samu wata budurwa mai lallausan jiki wata ke da ni'ima a jikinta lafiyayya hauzin kosasshiya mubattala wata ke cikakkiya tana da ni'ima a ta ka samu ka kife da ita da sunan wuta ta kunu waka ta zama ita ce abun kwanciyarka hatta matsarin nasi har mutane su ainihin wuce kana can kana jin daɗin ka mutu a kan kala eh, mutane suna wannan haka ana ana ana habaici ana ka je ka mutu mana kawai kuna wajen ya bada fatawa yi ba wani abu ka samu wata zuwa da budura kawai ka faɗi ta kawai su sunan mutu ana yin wannan wato ba'a ɗin da zolaya haka da sakin baki ana kwarkwasa haka malamai suka zo na yi su ƙara jin haushi فازداد أهل العلم بها قدرا ما لم يكن أرى كعبتها ولا بغضا هنا كلا كلا الأشعار قال وحدثنا ابن وهب قال أخبرني زهير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ماذا سمعت duk ganin rai bata inganta ba akwai alhassan dan umara a cikin da malamai sun ce matuki amma abinda labari yake cewa wannan sa'idu dan jubair babban malamin kimiyya da ya ce ibn abbasin ka ga abin da ka dawo kan gabo zabatin raka'ibu bi kutiyaka ka rabka tawaga kala daban-daban sun tafi garuwa da fatawarka wa kana fi shu'a har ma ya zama abun waka wa kala wa ma qalu yace me suke fada qala qala shu'a yace waka suna cewa qulu da shekhi lamma tsada majlisuhu ya yi hallaka fi futiyakun abbas ya yi hallaka fi baida'a ta kunu takunu ka hatta masdarin nasi ina cewa ga mutane a wajen zama ina ba da fatawa ina cewa ya ku abokai ga fatawa ne tace mafita ka samu wata yar farar mata ramammiya mai kyan halitta ka je kai ta kwanciya da ita har kowa ya zama abin da yake riwayatin رواية وفيها تحديد خالد عن المنهالي قلت كالقلت للشيخ لما قال مجلسه وقال في البيت الآخر هل لك في رفة الأطراف آنسة شن بكا سامو وتبدو قصشية كان أنشي سيرير ينوكما آنسة وتذكى قال ابن عباس ما هذا أردت إكي سنجي فتوات نباير بابن لكي يوجينا وما بهذا أفكيت كما أبن نسجينا وكوا جيبا إن المتعة لا تهل إلا لمضطرب ألا إنما هي كالميتة والدم ولعن الخنزير وأنا لا أكبر فأبت إنجانها قال أخبرنا أبو نصر ابن قتادة قال أخبرنا أحمد بن إسحاق ابن شيبان البغدادي ثم الهروي أخبرنا معاذ بن نجرة حدثنا خلاد ابن يحيى حدثنا سفيان عن ليث عن خطري daga khatar shine kamar mijin kanwarka ko mijin yarka son illo kenan ko ko brother illo shi larabawa suke ce man khatar an sa'id ibn jubair ba ga ba a basuwa ya khatar din nashi ba da wannan ya zama ainihin wato ibhami kenan ita ma ta inganta wannan riwaya daga sai ibn zubair an ibn abbas annahu qala bil mut'a hiya haramun yace wai ibn abbas ya ce mut'a ba ta halatta ba kal baitati wad dal wal ahl al khanzir ta ta nan wato bai haƙi da kan shi kenan bai haƙi yace wa ruwiya zalika an al-qasim ibn al-walid an ibn abbas a wannan daga al-qasim ibn walid a ila daga sahabi abdullahi ibn abbas وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا آه، سليمان بن أحمد اللخمي حدثنا ابن حنبل حدثني إبراهيم آه، ابن عبد الليث حدثنا الأشجعي قال سليمان آه، وحدثنا الحضرمي حدثنا أبو قريب حدثنا سفيان بن عقبة أخو خبيثة بن عقبة قال حدثنا الثوري أم موسى بن عبيدة wani ta shi bai inganta ba saboda Musa da Ubayda din mutum ne mai rauni an Muhammad ibn Ka'ab ibn Abba ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala kanat al-mut'atu fi awwal al-islam ibn Abbas yace da mut'a farkon musulunci ne wa kanu yaqra'una hadhihi al-aya suna karanta wannan aya cikin nisa'i kamar samta'atu bihi ila adadin musamma sai su wannan lafazin fa kana rajulu yaqdamu al-balda sai mutum ya tafi wani gari ya je kasuwanci ko ainihin aikin gwamnati ko ya je wa'azi laisa lahu biha ma'rifatu ba wanda ya san shi a garin bai ta zawwaju sai ya samu mace kwana da ita gwargwadon kwanakin da zai a garin da qadari ma zuwa isan da yake garin zai gama abin da zai yi ya mata abu dan ta dinga kiyaye mishi kayansa wa tasdaha a sha'anahu ta dinga gyara mishi zamansa hatta nazarin hadin aya har wasu za ta saukar da wannan aya cewa حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر aya. فنفخ الله عز وجل الأولى في الله يسوك وشم آية فخرجت المتعة أكا فتت المتعة كدري وتصديقها من القرآن قال القرآن يا أبدا شوى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم دمكران تغنقوا وما سوى هذا الفرج فهو حرام ده أبن دي وانا شفرج ما تكتاوري توبي وقت صدقة وانا حرام وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل ابن إبراهيم المزكي حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعلى بن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آتي ina gurin sahabi jabir da Abdullahi Allah ya kara masa idan sai aka zo aka ce da shi fa qala ibn abbas wa ibn zubair ikhtalafa fil mut'atihi aka za ka kawo shi gulman wancan abin da ya faru cewa Ibn abbas da Ibn zubair sun yi sabani akan mutu'an nan guda biyu mutu'atul nisa'i da mutu'atul hajj fa qala jabir jabir yake cewa fa annahuma ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duka biyu sun tare da manzon Allah sun mana hana an huma kuma sannan Umar ya hana gaba daya radiyallahu anhu fa lam naqut lahuma wa hukuma rawahu muslim fi sahih an hamid ibn umara al-bakrawi قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى قال حدثنا محمد بن أيوب أخبرنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمام عن قتادة عن ابن أبي نذرة عن جابر بن عبد الله قال قلت يشي إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها أبا مشي ابن الزبير يأتي باكر متعة ابن عباس يقول يأتي أجعي قال سيأتي على يدي درى الحديث mu ne fa abin ya faru a kan tamatta ana ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun yi muta tare da mazan Allah kuma Abi Bakr mun tare da sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu falan ma wali Umar yayin da Umar ya wani fanci khataban nasa sai huduwa fa kala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hada rasul yace lalle manzon Allah wannan manzon Allah kin da kawai manzon Allah wa inna hada alqur'ana hada alqur'an yace wannan alqur'anin kuma wa inna kuma kana ta mutu a tani lalle waɗannan abubuwa guda biyu sun kasance mutu ne al'adar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah wa ana ana har azuma ni ko zan hana ko aqibu alaihima zan hana duk wanda ya kuma zan mishi hukuma kuma sai su tace ce muta'atin nisa'i auren muta'a wala aqdiru ala rajulin yace wallahi ba zan kama mutum ba ta wajen muratin wanda ya auri wata mata ila adam zuwa wani lokaci illa gayyabtu fil hijara sai na batar da shi a cikin duwatsu sai an kashe shi Wani ukhra daya kuma mutu mutu'assil hajji shine auren a aikin hajji ifsilu ifsilu ku raba aikin hajjin ku an umratukum daga umra mun yi kawai wannan katon a baya ko da tafsiri kan me haka yake nufi fa innahu atamma li hajjikum wa atamma li umratikum wannan zai kusa kamar umarku da aikin hajji akhrajahu muslimu fi sahih min wajhin akhar an hammali wasu ya fitar da shi ta wani fuska daga hammam qala shehu al-imam bai yake cewa wani naham la nashukku fi kaunihi ma ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ma shakka akan cewa an yi mutu'a a zamanin manzon Allah an yi aikin hali da a zamanin manzon Allah kin na wajadna amma sai muka samu shi manzon Allah da kanshi din na ha an nikahi mutu'a ya hana auren mutu'a amal fasu shekara fatu makka ba da izini fihi bayan da ya halatta sun malam da a adila fihi ba mu sake samun ya haramta ba ba'adan da bayan ya harabta an hatta maza da sabili har manzo Allah ya shuɗe ma'ana ya rasu sallallahu alaihi wasallam fa kana lahi umara ibn al-khattab radiyallahu anhu an kai muta'a muwafiqan li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka wannan hannu da Umar yayi na auren muta'a to ya dace da abin da manzon Allah ya hana fa akhadna bi ya ka muka rike wannan hannun na hannun auren muta'a wani da jira sunan Allah sallallahu alaihi wasallam ha mutu abin haji malama yake yake cewa amma mun bincika kun san manzo Allah ya hana mutu aikin haji ba ne da wakin sayyatun an daga isnadi ne kyau daga gare shi wajadna fi qawli Umar radiyallahu anhu ma dalla ala annahu ahabba an yusala bain al-hajj wal umrah kuma gane kuma Umar shi dai yana so ne a raba aikin haji da umara da ya kuna a tamma da kuma dan ya kusa ga mutane fa na nahayu an mutu a hajji ala tanzih sai mu to hajji da ya hana a muta to ya hana ne a matsayin hani na ainihin wato makaruhi wa ala ikhtiyarin afrad ifrad yana ganin gara a ifrad ala gairi fi da wani sa la ala tahrim ba kan haramci ba wa billahi tawfiq to kaji da hakikin Umar an ce Umar ya hana duka biyu ne eh, ya hana sai aka bincika hali na farko aka samu yana da certification daga manzon Allah shi ya fara hana da aka Umar ya hana abin da annabi ya hana ne fa ya wani ba sai a karba ta وقد وجدنا وجدنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو محمد عبد الله عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة حدثنا محمد بن إسماعيل الثاني حدثنا أبو خالد الأمم قال حدثنا أبو منصور بن دينار منصور بن دينار حدثنا عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال wannan riwaya mata da rauni saboda wancan mansur dan dina mutum ne mai rauni sa'id umar lil minbar umar yawon minbari fa nidallah wa asna alayhi thumma qala ma balu rijalin yankihuna hadhihi al mut'ati wa qad naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha wala ukiya wala uta bi adin nakaha illa al yace da ya na labarin wasu yin da annabi yana wallahi duk wanda aka kawo yayi sai na zube shi sai bayan yake cewa fa hadha in sahha wannan in ya inganta yubayyiru anna umar radiyallahu anhu inna ma laha an nikahi mut'ati li annahu alima nahaya nabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan in ma ya tabbata ya hana to ya hana ne saboda ya da masaniya akan manzon Allah ya hana kan gashi yace me yasa mutane ke abinda annabi ya hana kamar ba da mana وأخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت تجد سيدش إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأته ربيع بن أمية ياي أورا متعة limra'atin muwallada da wata ainihin wato mata wadda ba ma balarabiya ba ce wato wata take kamar ruwa biyu fa hamalat minhu sai ta ainihin wato sai ta dauki ciki da gare shi فخرج عمر رضي الله fazi'a fa رداءه hadhihi فقال wa law kan كان taqaddamtu fihi la لرجوت yace wannan ai mutu'a ce yace wallahi da na samu na same shi san da yake wannan abu da na jibi shi وأخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حد أخبرنا محمد بن عبد, الح... عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن أبي واد أخبرني عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة النساء فقال حرام أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحدا larajamahu bil hijab ina ga sai mu kwana nan ko da Allah ya kai mu mako mai bayan mu tashi a wannan gaba a tunda lokaci ya kore insha Allah abinda duka bai haƙi ne daga masu dubin mu masu riwaya masu masu riwaya ne suke daga duka in kaga ko ashef ko ta ko bai haƙi ma'ana ta ta alif ka kuma bai haƙi da ko kafa bai haƙi ne su ne suke karawa wani mutabarin ba shi haka zama lokaci ya rigya kuma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum